نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك يا أموانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أتكين سورة لقمان ومدر السم إنا جن يوزي فارا دقاء fara daga aya ta 6 kuma muna dauke da azumi na ashirin da uku da zan ce sha uku ashe mu sha uku muna dauke da azumi na ashirin da uku a azumin wannan shekara na ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a darasin mai na jiya muka fara da farkon wannan sura inda Allah ta'ala ya gaya mana waɗannan ayoyi ne na littafi alhakim hakim wato al-man'u asalin al ko kuma wato al-hakim wato littafin tsararre ne ba ka iya ƙarawa ko ka rage sannan Allah ta'ala ya tafanta mana cewa shi wannan littafi shirya ce kuma rahama ga masu kyautatawa kuma ya faɗi su wane ne masu kyautata ɗin ya siffanta su anan da cewa su ne masu da sallah masu ba da zakka ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل Na’am, bayan da Allah ta'ala ya siffanta mana waɗannan bayan Allah da ya ce suna kan shirya da wajen Ubangijinsu ya siffan ya gaya mana su masu kyau tsaye da sallah bayan da zakka zama a kan shirya da sauran sufofi masu kyau da Allah ya sifanta su da su yanzu kuma zai gaya mana akasin waɗannan mutanen Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane akwai man yashtari lahawal hadith mun yi magana mai tsawo jiya akan lahawal hadith wanda mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan abin da Allah yake nufi da lahawal hadith anan shine waka dalilin da ya sa kuma suka ce waka Allah yake nubi a nan gurin saboda ainihin wato akwai wani kafiri ya ke. akwai wani kafiri da ake kira annudur ibn al-haris annudur ibn al-haris to wannan kafiri yana ɗaya daga cikin na gaba-gaba wajen fada da kuma gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cin na gaba-gaba masu azabtar da musulmai a makka to wannan kafiri shine wanda ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana karatun alkur'ani yace Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim yace Allah inda wannan wannan qur'anin da yake karanta mana in daga gare ka ne inda ya tabbar ya tabbata daga gare ka ya zo da shi ya ce wai a yi musu ruwan duwar watsi kuma a yi musu azaba mai raɗin da yake cewa za a yi musu idan musu imani ba to wannan kafiri shi ne ya je ya siyo wata muganniya wata ainihin wato wadda ta shahara da waka ta iya waka ya je ya siyo ta wa kana la yasma'u bi ahadin yuridu islam ya zamana ya ci wani mutum yana kokarin zai musulunta illan talaka ila muka bihi ila ya yi wasu dalai sai ya idan ya ji cewa ga wani can yana kokarin zai karɓi musulunci sai ya ɗauki wannan mai waka a je gidan wannan mutumin ba ya ƙulu laha ya ce masa ya ce mata a tsaye ki ba shi abinci wa a ki ba shi abin sha da na ruwa da na maye waganni lahu kuma ki masa waka ma'ana za ta zo da rabin jikinta wannan bangare a buɗe wannan bangare a buɗe ta zo tana tana ciyar bada abinci a gurin sai a shagaltar da wannan da yake son zai karɓi musulunci da wannan mata fajira sannan kuma sai a zo a tsata mai kwanye tafi can sai a buɗe kiɗa da waƙa aikinta kenan fa hadha khairun mimma yad'uka ilayhi muhammad sai a gaya ma wannan mutumin da yake kokarin wato yaje musulunta sauraron wannan waka ta wannan matar ya fi maka alkhairi daga abin da Muhammadu yake kiran ka zuwa gare shi min salati was siyami wa an tuqatila bayna yadayhi yana cewa aje a yaki a taya shi yaki ayi sallah ayi azumi ayi kaza ayi kaza to wannan sauraron wakan ya fi maka wal iyaz billahi saboda haka nan Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadis daga cikin mutane akwai wanda yake sayan lahawal hadis magana mara amfani magana da mafi yawan ta ƙarya ne mawaki in yana zuga ka yana zuga ka da abin da ya san kai ma baka da shi ya dinga koda ka yana cewa ba a taba yin irin ka ba kai kadai ne daga kai shi shikenan an shafa fatiya an tashi kuma in ya gidan wani ya gaya masa haka in ya gidan na uku ma ya gaya masa haka saboda kalmomi ne a bakinsa baya tambaya tunanin Allah ta'ala zai tambaye shi akan abin da yake faɗa Allah ya kiyaye mu liyudilla an sabilillah yana sayan wannan dan ya batar da mutane daga kan hanyar Allah kamar wanda wannan nuzur bin al-haris yayi ya sayo mai waka dan ta hana a musulunta dan ta hana aje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa yana riƙon yana kallon ayoyin Allah abin izgili abin dariya abin ba'a kamar yanzu ne za ga waɗanda suke da ɗabi'ar wannan mutumin in ka bar wata siffar musulunci a jikinka a yi maka dariya in mace ta yi hijabi a yi mata dariya in ka yi kaza a yi maka dariya ka zama abin kalla a yi zinɗe to haka nuzurul bin har yayi kuma duk wanda kaga yana irin wannan to ragowa ragowa irin barbashin irin wayancan ne Allah ya kiyaye mu wa yattakhidha zuwa, Allah ta'ala ce ulaika lahum adabun muhin waɗannan Allah subhanahu wata'ala na ce yace na tanada musu azabar wulakanci saboda shi mai girman kai babu abin da ya tsana kaman ka wulakanta shi آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب ce Wai za su a duk lokacin da aka karanta masa ayoyin Allah don a yi masa wa'azi da su shi wannan nuzurudin da shi da ire-irensu adalla ala wahdaniyatillahi wa qudratihi ayoyin Allah waɗanda suke nuna ɗayautakar Allah waɗanda suke nuna ƙarfin ƙudurar Allah wato wanda ba ta da iyaka ɗan uwa duk waɗannan hujjoji da Allah yake ta bamu mu akan ya ce na halicci sama na halicci ƙasa na halicci abin da yake tsakaninsu, su ni ne muku kaza ni ne muku kaza duk yana mana wannan ne saboda yana son ya mana rahama kuma don ya nuna maka ya cancanta ka yi masa abin da yake cewa ka yi masa babu shi yanzu da yaran ka rasa ido duk inda ka kai da kuɗi ba za a iya baka ido irin wanda Allah ya baka ba ko za a iya in ka rubu waɗannan haƙola ba kaga yanzu an ci gaba ana yin haƙola ka su a zo a sama irin wannan wanda Allah ya maka wallahi ran da ka rasa su bari sai an kawo an sa maka ce a ce ga kashi ka zauna magani na Allah ba abinda ba za ka iya tauna da shi ba ka yi cizo ka tauna kashi ka tauna tsoka ka yi waye ka yi waye da haƙola irin wanda Allah ya baka ka yi dariya abin sha'awa idan Allah ya cire wannan leɓen da ya baka aka ce bari a je a maka leɓe ba za a iya maka irin wanda Allah ya maka ba to Allah yana ta gaya mana ni ne muku kaza ni ne ba fa lallashin mu yake ba ba kuma neman goyon bayan mu yake ba Allah yana mulkin sa ba tare da goyon bayan kowa ba law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an na farko da na ƙarshe aljanu da mutane inda duk zamu zama zuciyarmu iri ɗaya da ta shedan shine afjar rajulin wahidin minna wato wanda yafi kowa fajirci a zuciyarsa inda duk zuciyarmu za ta juya ta zama kamar tasa Allah ya ce wannan bai ragi mulki na da komai ba mai mulkin duniya shine ba zai iya mulki ya ji daɗin mulkin ba sai ya samu haɗin kan waɗanda yake mulka amma ba Allah ba to Allah ta'ala ya ce adalla ala qudratina wa wahdaniyatina wa ala sidqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayoyin da suka zo don su nuna maka gaskiyar annabinmu da muka aiko Abinda ya faɗa gaskiya ne walla bira. sai ya juya yana mai girman kai yana mai ɗagawa kamar ni za a zo ana kiran wai in wani a rajulan ya haduna na a rajulan wahidan minna na tabi inna idan lafi dalalin wasu la'in abatun basharan مثلكم انكم اذا لخاسرون suka ce in aka in suka bi dan adam dan uwansu dan adam suka yi masa biyayya to sun tabe su kuma yan adam ne kuma suna sa yi masa biyayya ko ba sa so Abu Jahil yana son ya zama ba wanda ake bi sai shi haka nan Umayya ibn Kalab haka Asi dan Wa'ilu haka wayannan manya-manyan kafiran kowa yana jin cewa laula unzila alqur'anu ala rajulin ko laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ina ma wani babban mutum daga cikin garuruwan nan biyu aka zaba aka sauka masa da wannan alqur'ani a samu wani babban mai kudi a da'ib ko wani babban mai kudi a makka sai kai ne annabi su suna ganin nan ne ya kamata a ce kaga suna su wannan mai kudin na da'ib ko wannan mai kudin na makka shi ma bashar ne dan adam ne kuma yana son a yi masa biyayya amma suka ce in ka bi dan adam dan uwanka ka taɗe kuma suna son a yi masa biyayya suna nufin dan adam su dan adam ɗin da ba su ba in an masa biyayya an taɗe amma in an bi dan adam su shi nan an yi daidai Ya eh, kamar yanzu ne ake samun ƴan ƙungiyar ba ƙungiya, in ka bi ƙungiyar su ka yi daidai in ka bi wata ƙungiya wadda ba ta su ba ka zama sakare bin kana bin ƙungiyoyi. kuma shi ma ya kaba ƙungiyar ba ƙungiya Allah ya kiyaye mu walla mutakbiran sai ya juya yana mai girma ka allam ya sama kai ka ce ma bai ji magana da ake ba kai ka ce bai ji wannan ayoyin da ake karanta masa ba eh ka hali man lam yasma hali hadhihi alayat itlaqan kaman wanda bai taba jin wannan ka annabi udunayhi wa qara kai ka ce akwai wani ciwo ko akwai wani abu mai nauyi da aka sa aka tattoshe masa kunnuwansa baya jin ma magana da ake karantawa Allah ya ce fa bashiru ay masa albashir bi azabin alim ay masa albashir da azaba mai radadi asalin kalmar albashir kalma ce da ake faɗa idan ana son a ga baka labarin da zai faranta maka rai albashirin gawa ne babanka da ya tafiya Allah ya dawo da shi lafiya albashirin kawa ne ka ta sauka lafiya ka wane ɗanka ne na daya a makaranta ka wane wane kaza naka ya cinye zaben kaga da an maka albashir an gaya maka abinda ake sa ran zai faranta maka rai to akwai albashiri na tahakkumi na ba'a Allah sai ce albashi a ce masa albashirinku in sun ce goro sai Allah zai muku azaba mai radadi ko a nan duniya wani ya ce maka albashirinka shigoro babanka ya mutu yaya sai don bin ba za ba eh albashirinka goro wallahi duk kowa ya ci jaraba a makaranta ban da ɗanka wannan magana har ya mutu ba zai manta da ita ba saboda haka Allah ta'ala ya musa hukumi ya ce ba bashirun bi azabin alim a yi masa albashir da ainihin azaba mai raɗaɗi domin wannan shi ne ya dace da yanayin girman kansu sai Allah ta'ala ce Allah ya ce, Innan labi na amanu, lalle waɗannan da suka yi imani da Allah, imani na haƙiƙa wa amilu kuma suka yi ayyuka wato ayyuka kuma salihai ma'ana nagartattun ayyuka lahum fi muqabalati zalika jannatin na'im Allah ya ce aljanna ta ni'ima su ce lahum wato an tanadi aljanna ta ni'ima dan su Allahu akbar Allah ka ba mu aljanna ay lahum yatana amuna fiha za su je su rika ni'imantuwa da ita a cikin wannan gidan aljanna ma la ainur ra'at abinda zaka gani a aljanna abinda ido bai taba gani bane abinda ido bai taba ganin irinsa ba Jiya da ka taba ganin wani abu da ya baka sha'awa ko ya burge ka ko saboda ainihin girmansa ko saboda sa ko saboda kyan ganinsa wallahi da ka gana gidan aljanna zaka ce baka taba ganin wani abu mai kyau ba wala uzunin sami'at ba wata kunne a duniya da ta taba jin wani labarin wani abu mai daɗin jin labari wanda ya kai abin da ido zai gani a gidan aljanna ko ji labarinsa wala khatara ala qalbi bashar wato abin da yake gidan aljanna ko a zuciya bai taba darsuwa ba irin sa ka riga darsa ya dosana a zuciyarka cewa ga wani abu ka taba gani wanda ya daidai da kyan na gidan aljanna wala ba dai ba dai aljanna Allah ba kuma Allah ta'ala ya ce khalidina fiha khalidina fiha wa'da Allahi haqqan hmm. wa huwa al-'azizul hakim Allah ta'ala ya ce khalidina fiha idan sun shiga gidan aljanna ɗan aljanna in Allah ya bamu Allah ka bamu idan Allah ya bamu aljanna mun shiga Allah ta'ala ya ce khalidina fiha har abada anan za a zauna babu fita wannan kadai ya isa ya bambanta maka ni'imar gidan aljanna da ni'imar duniya kowace irin kalan ni'ima Allah ya saka a ciki fargabarka kullum kai ranar karewar wannan ni'imar ko ka kare ka bata ko ta kare ta baka in kudi ne Allah ya baka in mulki ne Allah ya baka in jama'a ce Allah ya baka ko dai jama'a sadare kana raye ko kuma Allah ya dauke ka ka tafi ka bar jama'ar anan kuma ba wai wannan jama'a da suke goyon bayan ka ba hatta iyayenka da ƴaƴanka da ƴan uwanka na jiki idan suka je suka saka a kabari ba wanda zai kwana a makabartar ba wanda zai kwana suna ajiye ka za a juyo a taho Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ce wa'adallahi haqa wa alƙawarin Allah ne wannan Allah ya yi ma wanda ya tsaya ya aiki na ƙwarai ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai Allah ya yi masa alkawarin zai ba shi aljanna sai Allah ya ƙara ƙarfan wa'adallah wato Allah ta'ala ya riga ya ɗauki alkawari bambancin alkawarin Allah da wanda ba na Allah ba shi Allah in ya ɗauki alkawari ba abin da zai iya sa kada ya kare alkawarin mun sha fada ana ni in na ɗaukan maka alkawari ko kai ka ɗaukan min alkawari kuma kana da niyyar cikawa ni ma ina da niyyar cikawa amma Allah na iya kawo wani abin da zai tilasta min ko ya tilasta maka ka kasa cika wannan alƙawarin kai alƙawari zaka je guri kaza kafin lokacin Allah ya dora maka rashin lafiya kafin dau lokacin an dauki babanka rangaranga za a je da shi asibiti kafin lokacin motarka ka taho zaka tafi ko babur ɗinka ya lalace a hanya akwai abubuwa da yawa da za su iya faruwa kana da niyyar cika alkawarin baka ne baka dauka baka dauka dan wasa ba amma sai Allah ya bujiro da abin da yafi karfin ka ba za ka iya cika alkawarin ba bacci na iya dauke ka sai lokacin da kuka alkawari ya wuce sannan ka farka a gigice Allah yana iya jawo shaidan ya mantar da kai ka manta kai alkawari ba da gangan kake zuwa ba mantawa kai to Allah baya mantuwa Allah babu wani abin da zai bijiro masa ya sa shi kare alƙawari babu shi shi za Allah ta'ala ce wa'adallahi haqa alƙawarin Allah ne tabbatacce wanda ba zai kare ba sai ce me wa huwa al-aziz a gani shi Allah shine al-aziz la yughlabu ba ga iya rinjayar Allah ba mantuwa ta rinjaye Allah ba bacci ya rinjaye Allah ba ba duk wani abin da yake to Allah ya rinjaye shi Allah ba a iya rinjayar Allah وهو العزيز الحكيم azizu al-hakim kuma mai hikima زي باكا ya ce zai baka abu kuma bai baka ba akwai hikima wannan ina tsammanin za mu ɗan yi wa mutane bayani cikakke akan al'amarin garin daren lailatul qadari wato wai me alamomin da Allah ta'ala manzon Allah ya tabbata alamomi na gaskiya alamomi na gaskiya to zaka in Allah ya baka iko kaje wajen karatu mu na dare zaka ji saboda Allah ta'ala ce ha yufraqu kullu amrin hakim to zaka ji meye ma'ana hakim kuma me ake nufi da ainihin wato alamomi cewar a ranar a lailatul ake tsara komai dama can Allah bai tsara komai sai daren lailatul ya zo a'a ba haka bane in Allah ya da zamu yi mutane bayani gurgurdan abin da ya sawaka domin mutane zama suna ta tambaya ana ta mana tambaya wai me alamomin garin kai ganin da rashin kadarin ba shine muhimmi ba abin da yafi muhimmi yana da kyau kam kai ilimi cewa ga wata alama in ka gani to kana da yaqini tabbas yau da ran lailatul qadr zai bayyana saboda kaga alamar da manzon Allah ya ce in an ganta to alama ce ta cewa wannan bayan sallar isha in ka duba sama kaga wata yayi kaman an kaman kaman an raba raba abin nan ya sunan tire, kaman an raba tire biyu ka ganshi ya zama rabi din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alama ce daga cikin alamar da zamu yi dai bayani insha Allah abinda yasa na kawo wannan saboda kalmar al da ta zo mana ainihin wato a cikin wannan ayat Allah ta'ala shine mai hikima in ga yace zai kai zai baka abu sai bai baka ba Allah ta'ala ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina dole ne muka dora wa kanmu ba wani ne ya dora mana ba inji Allah mu muka tilasta wa kanmu muka ce dole mu taimaki mu'minai amma yanzu mu kalle yadda mu'minai suke ta shan wahala yunwa ta mamaye mu talauci ya mamaye mu tsoro ya mamaye mu rashin lafiya ba kudin sayan magani ya mamaye mu kuma gashi Allah ta'ala ya bari an danne mu kuma ya ce shi ya ɗora kansa dole zai taimake mu to mu tambayi kanmu ma a saba kuma ne musibatin ba bi ma ka sabar aidi mu tambayi kanmu me ya jawo Allah ya mana Allah baya saba alƙawari Allah bai saba alƙawari mu tambayi kanmu akwai ma mu'minan daga cikin mutukunna in akwai mu'minai to kila wake ɗaya ya bata gari kana zama kai mumini ne muna iya zama dinnan Allah ya taimake mu mumine ne mu amma masu laifi a cikin mu suna misali da da transformer da muke amfani da ita muke ganin wutar lantarki saboda wannan munasabar ma muna ƙara addu'a da wannan bawan Allah eh, na kalamu wahid ko mai kamfanin nan kun ga yanzu ya zo ya sa mana sola ya ce gaba ɗaya ma so yake a daina amfani da nepa a nan masallacin Eh, yanzu ya wadda ya sa ya ce zai ribanya ta ya zama da da tahajjudi da komai an daina amfani da abin da sunansa wannan standby generator an daina amfani da nefa kawai shi ke nan awa 24 muna da wuta shi ma Allah ya hankali kabarinsa Allah ya saka masu da alkhairi eh za ce za a kawo ina jin an fara kawo fankoci ko ko ba sa ba Eh, duk za a sa fankoki za a sa abubuwan da za a rika amfani da su wanda ba sai mun sayi abin nan ba don an yi sai masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi eh Allah ya yawaita irin su na'am خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم نعم الله تعالى خلق السماوات Allah shi ne wanda ya halittu sammai guda bakwai bi Ahmad, amad amad jam'i ne na amud wato kaga wannan amad wannan amad wannan amad duk waɗannan abubuwan da suka toka da yannan kowanne sunansa amad in ka tara su gaba ɗaya? wato wannan amud ne wannan ma amud wannan ma amud in ka haɗa su gaba ɗaya? amad kenan to Allah ta'ala ya ce shi ne wanda ya halicci sama duk da girman sama ɗin nan duk da irin nauyin kayan da take dauke da shi duk da irin nauyinta ita kanta amma kuma ga sanan bi ghairi amad ba tare da dirkoki ba ba filoli haka ya ajiye a bansa ga sanan kuma Allah ta'ala ce tarawnaha kuna kallanta ga sanan ba wai labari bane ga sanan kana ganin ta in in akwai inda wani abu ya so kare ta nuna mana kuma girman wannan saman da kake gani kowace ɗaya daga ƙasa zuwa samanta kaurinta kamar a ce wannan dake nan wato inci kaga wannan dake nan duka inci tara ne kaurin kaurin dake nan to ita kaurinta tafiyar shekara 500 ce kowace ɗaya tafiyar shekara 500 ba tafiya irin saka wata mota ko jirgin sama ba tafiyar shekara 500 ta haske da jirgin sama da haske wanne ya fi sauri haske ya fi sauri to tafiya shekara ɗari biyar ta haske shi ne kaurin sama ɗaya kuma ga mala'iku a kanta ga taurari ga sauran abubuwan da muka sani da wanda ba sani ba amma kuma ga ta miliyoyin shekaru ba ta karkace ba ba ta tsage ba ba ta huje ba babu wani bangare nata da aka ce ya taɓa yankowa ya faɗo ya kashe mutane amma jirgin sama ya taɓa faɗuwa ko bai taɓa faɗuwa ba jirgin sama ya faɗo eh ya faɗo a waɗannan taurarin in ka san in ka ga in ka gaya maka yadda kowace take gudu gudu na fitar hankali kowace tana gudu kullum fi balakin yasbahun wa shamsu tajri ranan nan ta linka duniyan nan ta maso linkin ba linkin girman rana da kake ganinta amma Allah ta'ala ce tajiri gudu take gudu ba na wasa ba ita tana gudu wata na gudu tauraro na gudu ka taba jin an yi karo mota tana karo ko ba ta yi to ga taurari nan dubban da bata ko miliyoyi kuma girman su yanzu Allah ta'ala ya ce wa annahu huwa rabbu shi'ra a shi'ra din nan in aka gaya maka girman rana kana ta mamaki sai a ce to a shi'ira ita kadai ta linka rana so miliyan miliyan kuma tauraro ne kwaya daya duk kuma a ƙarƙashin mulkin Allah suke kuma gudu suke ko ba a taɓa yin karo ba ba wani tauraro da ya taɓa faɗowa ya kashe mutane ba an taɓa yi wato Allah ta'ala abin da yake so idan kai har abin da ya birge ka da turawa duk ka tattara addini ka ajiye kake son ka tafi wajen turai ai yanzu sun yi kaza sun yi jirgin sama sun yi kwamfuta sun yi wane ne sun yi wane ne gashi nan mu muna muna nan muna tsaye ba mai komai kai da ka san Allah su kauyawa ne a sanin Allah ya na zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati ba mun karanta wannan ba farkon suran nan sun san duniya amma ba san Allah ba ba san Allah ba kuma ko malami ne ya san duniya bai san Allah ba ya shiga uku ai a lahira za a zo da mutum uku za a zo da mashakin mai kudi za a zo da babban malami mai karatu da yawa za a zo da jarumi mayaki kowanne ya yi gumuzu shi wannan jarumi an je wajen yaki, ya zubar da kawunan kafirai ya yi kaza ya yi kaza ya nuna jarantaka, ya nuna ƙwazo ya nuna juriya Allah ya tambaye shi jarantaka da muka baka mai kai da ita ha ya ubangiji ai na je an yi gumuzu na zubar da kawunan kafirai na yi kaza sai ya gaba ba da labari kaf ce ƙarya kake kayi ne don a ce kayi don a birge a ce shuja kai wannan jarumi ne babu irinsa kutun kun bauna ne da kiyaye mini kutun kun bauna ce ta kwashe wuta a zo da malami mun baka ilimi mai kai da shi a ubangiji ai ba dare ba lana aiki na kenan in yi nan wa'azi in yi nan karantarwa in yi nan in yi nan wato kai ya dinga faɗin irin yadda ya dinga ya da ilimi sai ya gama kaf Allah ce ƙarya kake saboda Allah ya san ba don Allah ya badan duniya yi so yake ya burge so yake a gani so yake a faɗa ina ya zama shi ake bada labari ai babu irin wani kai wani ba dama to an faɗa wa kadi kila Allah sai ta alga an faɗa wannan fadar ita ce biyan ka an biya ka yanzu kan mu baka yi baka yada ilimi ba ta huta da mai kuɗi da ya ji ana buƙatar ciyarwa a nan ya zo ya ciyar da ya ji ana kaza a can ya je ya yi ya gina masallatai ya gina makarantu ya ɗauki nauyin kaza ya tsara ka yana ta yin ayyuka da alkhairi da kuɗin da Allah ya bashi me kai da kuɗi da muka baka ya faɗa Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce jawad eh kai wani da kyauta yake ai mu a garin nan babu irin wani to an faɗa wa gadi kila wato mu guji yin abubuwa dan duniya ko karatu ne kai dan Allah ko karamci ne ka yi don Allah in ma ainihin jarin jarin suka za gwada ka gwada don Allah yanzu kun ga waɗannan Allah ta'ala ya ce khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha ko wa alqa ardi rawasiya wato na ɗauko wannan bayanin ina so in nuna mana idan waɗannan eh, masu yin jirgin sama masu yin kwamfuta masu yin wayoyi masu yin tauraron ɗan adam masu yin sola masu waɗannan abubuwa masu yin makamai iri-iri wani ya nutsu a ruwa ya riga nutsu a ruwa kamar mutum wani ainihin wato ya riga tafiya ta kilomita dubunnai kafin ya je ɓanna da ake son ya je yi idan waɗannan sun burge ka idan waɗannan sun burge ka Allah yana son ya nuna maka ya fi su abin burgewa in akwai wanda ya isa ya mana sama kwaya ɗaya ba guda bakwai ba kwaya ɗaya ko da ba ta kai nauyin ta Allah ba yayi ya ajiye ta mu gani daɗe ba bata faɗo ba bata huje ba bata lalace ba bata komai ba wannan saman Allah ɗaya san miliyoyin shekarun da a gurin da take kaga anan in burgewa ne Allah ya burge sannan duk wannan birgewar da aka yi ba wanda zai iya baka limfashe kyauta babu shi za ka yi ta ai sun yi akwatin yan oxygen na farko ne iskar da suka ɗauka suka zuba a cikin wannan akwatin yan oxygen nan ta waye ta Allah shi shi Allah kyauta ya ba mu limfashe ko sai muka yi kyauta ya ba mu an gaya mu aka ce wani mai kuɗi ya sami rashin lafiya da yake bukatar oxygen ya je asibiti ya yi kwana hudu aka ba shi total abin nan ɗinsa naira miliyan biyu kullum ya sha oxygen na naira dubu ɗari biyar oxygen na naira dubu ɗari biyar yanzu kun ga bishiyoyi na a cikin masallacin da kun ga sunan ko kowace Allah ya ajiye mana ita don ta rika ba mu abin nan oxygen mu mai limfashi tana son abubuwan da muke so kamar yadda kake ganin gonarka tana buƙatar ba hayarka tana buƙatar ba hayar shanunka tana buƙatar ba hayar kajinka da awakinka su kuma awakin suna buƙatar ciyawa ko ba gaban ita gona in kaje ka zuba mata dattin dan adam kazantar da dan adam yake kyama in kaje ka zuba gona ita kuma abin da take so kenan sai ka gona ta burin ƙasa. to saboda haka yan uwa Allah ta'ala yana ta faɗa mana abubuwan burgewa a jikin ka ma ba sai ka je sama ko ƙasa ko abin nan ba kai da kanka ba wanda zai iya sa maka na'urar da zaka iya magana din nan da tura zai iya maka ƴan tsana to ya sa mana ƴan tsana ta yi magana ba zai iya ba ya hura mata rai kuma wallahi ta ya hura wato ina nufin wallahi sai an sa shi ya hura ko ba zai iya ba a ranar alkiyama duk lokacin da ka ɗauki chalk ko ka ɗauki biro ko ka ɗauki gawayi ka zana wani abu mai rai kuma haka fitar da kan wannan abu wallahi za a je a tutse ka a lahira sai ka hura ma wannan abin rai ai ta maka azaba ko ba za ka iya ba ai ta maka azaba ba dai kai ka zana ba da hannunka ko ka sassaka da hannunka to sai ka samu masare sai ka samu masare Allah kiyaye mu khalaqa samawati bi amadin tarawnaha wa alƙafil arzira wasiya kuma don tausaya mana uwa. wannan ruwan a wannan ƙasar da muke kai a kan ruwa take tana tangal-tangal yadda san jirgin ruwa ko komai nauyinsa zaga yana ta wani haka ko? to saboda Allah ta'ala yana son mu zauna mu samu nutsuwa sai ya tattokare mana wannan ƙasa ga ta tana kan ruwa amma ta Allah ta'ala sai alƙafil arzira wasiya jam'urasiya wato ainihin abin nan juwar watsi wannan dutsen da kake gani kamar kana ganin ba su da wani aiki aiki suke mana an tatto kare, an tatto kare, saboda karkasa ta dinga abin nan da mu saboda mu samu mu yi gudu da mota a kai mu gina gida a kai mu yi tafiya a kan keke mu tafiya mu yi noma mu yi komai ba tare da muna tangal-tangal ba Allah ne ya tatto kare mana saboda rahamarsa saboda mu ji daɗin zama mu bauta masa wa alƙafin arzikin wasiya an da an tamilu ko bikum dan kace ainihin wato abin nan ta ta ta ta karkace da ku ko wabata fiha min kulli dabba kuma Allah ya watso mana dabbobi iri kala daban-daban a bayan ƙasa kai ma dan adam a matsayinka na mai taka ƙasa dabba ne wato duk wani abin da yake taka wannan ƙasar to a wannan gurin sunansa dabba allazi yadubbu alal ardi yana taka kasa Allah ta'ala yau ‘yan adam ‘yan uwanka saboda ya san ba za ka ji daɗin rayuwa kai kai kaɗai ba kana buƙatar jin motsin-motsin ɗan adam a kusa da kai shi za ɗan adam idan yana tafiya kamar lokacin da ake tafiya a ƙafa kana ta tafiya kana ta tafiya ba wani ɗan adam kana tafiya a jeji da kaji motsin ɗan adam ko kaga waɗansu gidaje sai ka ji hankalinka ya daɗa kwanciya ba haka ba ne sannan Allah ya zubo maka dabbobi iri daban-daban ga sunan wasu dan ka kalle su kurin kai sha'awa wasu dan ka mallake su ka aje a gida duk gidan da aka irin waɗannan dabbobi yanzu duk gidan da ka zo ka tada wato bin nan dokuna su kai ka san gidan babu talauci ka taba ganin dokuna a gidan alaran ma <laughs> eh duk gidan da ka zo katar da dokuna kuma su ba kanjamamu ba kai ka san a nan gidan da an wuce magana neman abincin da za a ci wanda za ka zo ka ga Allah ya bashi dabbobi bai san ma'adadinsu ba fulaninmu wata rana mun je wani guri da ake cewa ubudu ubudu kuna san wajen wajen ya riba ne ubudu wato ba za ka iya zuwa gurin ba sai an saka a cikin wani wani wani wani abin nan wani kebul ya ɗauke ka saboda rami ne ƙasa to kuma a kan can kuma akwai dutsuna manya-manya nan aka zo aka yi gidaje aka yi hotel-hotel aka yi wane ne amma duk wanda yake sanya ya tsallako ya zo gari kuma sai an suka shi a wannan abin an dako shi saboda ba yadda za a yi ma mota ma ta izuwa gudan babu amma wallahi malam na yi mamaki sai na je gurin sai na fadda da dubbin dubatar shanu fulani suna kiwo a gurin na tambaye su ku kuma ya aka yi suka ce ai su sun fi shekara ɗaruruwa a nan to ya aka yi kuka zo ka san mafilata ne watakila ko da ƙwaya ɗaya ce ko biyu suka ɗauka suka zo da ita kuma Allah ya mata albarka take ta take ta babbaka a wannan gudun sai ba su mala inda ka san turai farare saboda suna shan ruwan da yake bullowa daga dutse kai tsaye ga abinci nan malam su kaɗai ba mai hamayya da su sun yi balbal da su Allah ya watsa dabbobi ga sunan in baka san naman akuya to ga ni rago in baka san na rago ga ni raƙumi in baka san na raƙumi ga na sanuwa in baka san na sanuwa ga na jamus da eh, ka san mu da muka zauna a Pakistan eh, abin mun mun ga mutane kaga dai kamar ga su musulmai ne mu sani ba ko saboda ko saboda rayuwa da suka yi a India in ga mutum ya zo ya yanka sanuwa mahauci ya yanka sanuwa zai sai da to na farko dai bako ne shi na biyu ya yanka ne dan baki ba dan yan kasa ba ba wanda zai saya su abinda suke so naman jamus bauna yawwa to kaji naman ko saboda zaman su da indiya ne saboda indiya kuma kan yanka sabuwa sai ai fada wataƙila wannan ya sa su ma ba su damu da naman shanu ba sa ci ko kuma na san dai ba wai aƙida ba ce ta addini ta sa ba sa ci amma da sabo ne ba saba da shi ba sun fi saba da jamus sun fi saba da rago sun fi saba da kaji annan nan ne na wai in ka sai kaza kaza in ka saya sai an fede maka ita yadda ake fede rago eh sai a fede fata sai a baka ita ba fata Allah ta ga rahi an gane ko to Allah ta'ala da ya watso dabbobi din shi ma wani nau'i ne na ni'imar ubangiji saboda su kansu dabbobin muna bukatar su kaga yanzu akwai kasashen da suka kebance dazuzzukansu aka bar irin wannan dabbobin suna ta rayuwa suna barin kasa sai a zo a dauki jiragen sama a ɗauki abin nan a shiga a kalle su a ba kasar kuɗi ƙasar ta samun kuɗi da waɗannan namun jejin in ka samu auren giwa shi ma kuɗi ne ka zo ka ga namun jeji malam ga damusa ga kuraye ga ainihin abin nan irin irin diladin nan ga ga kuma jeji ga jakin jeji ka gansu ɗaruruwa ko dubinne ga su nan ba ne su sai Allah Allah ta'ala ya zubo wannan wannan dabbobin a zubo muku banda ku mutane ga kuma dabbobi ko ba komai ko da ba dan ka ci naman ba ko da ba dan ka hau ba ko da ba dan ka sayar ka samu kuɗi ba wallahi anan kawai Allah yana yana son ya nuna maka kafu kafi kima fiye da wannan yanzu kaga idan Allah ya halicci akuya baka ko ya halicce ta ja ko ya halicce ta fara to hatta mutu fa wannan kalar ita kadai ce tata haka ne ko ba haka ba amma yanzu kai dan adam dan adam da Allah ya yi ka yau sai a ganka da riga fara gobe a ganka da riga baka jibi a ganka da riga koriya gata a ganka da wata kalar jibi wata kullum in ka gada masu sai ka canza kala ita bayan da za a yi kuma kai ba za ka iya yawo bayan ka yi wayo ba za ka iya yawo tsirara ba jirgin mara kuma ya ganshe yana yawo tsirara ba wando saboda Allah yana son ya nuna maka kimar ku ba ɗaya ba Allah ya san nuna maka kafi shi daraja kuma da raƙumi da mai raƙumi wace hawan wani eh wace sai da wani wace cinye naman wani duk fa Allah ya wannan dan kai ne kuma kuma Allah ya ajiye raƙumin dan ya maka hidima fitsarin sama amfani ne a gare shi a gare ka kashinsa yanzu ka samu kashin kaji ka samu mai kazuwa ga kazuwa na sai fito masa ka je ka ɗauko kashin kuma ka gogoga masa ka jira bayan awa biyu ka ga abin Allah zai kashin kuma ku duba bayan Allah nan al-uraniyuna wanda suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun zo su musulunta ashe yaudara suka yi to sai Allah ya jarabe su wani irin ciwo na kurarraji ko ina kansu jikinsu bayansu ko ina ciwo kuma ya ɗuru ruwa ba kyan gani annabi sai ya ce a kai su inda aka kewaye inda aka taskace raƙuman sadaka raƙuman zaka a jetan a samu fitsarin raƙuman za a ɗebo a basu duk za su warke ji manzan Allah aka kuma je aka ɗebo fitsarin raƙumi aka basu suna sha gaba ɗaya Allah ya warkar da su nan take kun san abin da suka yi na farko dai sai suka kama masu kula da raƙuman gaba ɗayansu suka kwakwale musu ido da ƙarfin tsiya suka sa wuka suka datse musu hannun dama aka datse kafar hagu kowanne haka suka yi masa kuma suka kora raƙuman suka tafi labari ya zo manzan Allah bayan Allah nan baraka ce kaji kaji abin da suka ce eh ce annabi ta duk inda suka aje a kawo musu san shugaba an yi bada umarni dan da aka baza kafin ka ce mai wannan gasa a gaban manzan Allah an kawo su ga raƙuman da suka sace an kawo ku duba rahama irin ta manzan Allah ku duba tausayi irin na manzan Allah ya ce kowane ɗaya daga cikinsu a kwakwale masa ido yana ji yana kallo haka za a sa abin nan a kwakwale ido ya ce a datse hannun dama a datse a datse gabar hagu a datse wancan a datse masa gabar dama a datse a datse hannun hagu haka kowane aka kwakwale idansa aka datse sannan annabi ya ce ku yi masu yadda suka yi ma waɗannan bayan Allah da suka yi masu wannan da suka ɗauke suka watsar da su a garjin rana haka suka mutu annabi ya ce su ma a watsa su a idan rana su mutu anan waje za'u sayyatin sayyatin misluha to ka gani abin mahalla shahid amfanin fitsarin raƙumi in aka zauna ana gaya maka amfanin nonon raƙumi sai ka ga ashe kai duka wannan dabbobin saboda kai Allah ya yi su khalaqa lakum ma fi samawati wa ma al ardi jami'an minhu duk abin da ka gani hatta ranan nan saboda kai Allah ya yi ta raƙumi saboda kai Allah ya yi iskan nan da ke kadawa ga yamin amfani da kake wa iska kai da Allah wanda yake wa iska amfani ya daga hannu akwai wanda yake ma rana amfani ruwan sama akwai wanda yake masa amfani to rana tana mana amfani ko bata mana ruwan sama fa iskan da muke sha fa mai fa kai yake hatta mala'ika ba wanda bai taba saban Allah ba mu muke masa hidima ko suke mana kai ba gwamna ba kai ba sanata ba kai ba ciyaman ba ba ma kansila ba amma Allah ta'ala ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu ana gadin ka ta gaba ana gadin ka ta baya saboda kana dan adam Allah ce karramna bani adama wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum ko wa basa biya min kulli dabba yami wa anzalna minas sama'i ma'an Allah ce ko muka sauka muku da ruwa daga sama muka sauka muku da ruwa daga sama shi kansa ruwan ya sauka daga sama rahama ce kuma idan Allah ya ki sauka mana da ruwa daga sama to ko daga ƙasa ko daga sama ba wata gwamnati za ta iya saukan mana ko akwai babu wa anzalna sama'i ma'an muka saukan muku da ruwa mai yawa tsarkakakke ma'an tsahuran daga sama wannan ruwan sakamakon saukasa Allah ya ce fa ambatna sai muka tsoro muku min kulli zaujin daga kowane irin nau'i na kayan marmari ga salar ya fito ga shinkafa ta fito saboda ruwan sama ya sauka ga masara ta fito ga gyada ta fito ga gujiya ta fito ga kaza ga kaza ga kaza min kulli zaujin ya'ani min kulli sinfin min kulli nau'in bahij ko kuma karim mai daraja kowanne gashi nan akwai amfani da yake maka akwai amfani da tumatir zai maka akwai amfani da tattasai zai maka akwai amfani da shinkafa za ta maka akwai amfanin masara akwai amfanin dawa akwai amfanin gero kai ga ya mun amfani da kake wa gero yanzu dan adam ko wannan bai saka sai saka ba Allah ba ko me Allah yayi dan kai kai kuma dan shi kawai abin da yake bukata kai kadai shi kadai yake so ka kaskantar da kanka a gaban sa ka bauta masa shi kadai kuma ba kyauta ba shi ma an kai masa bautar ba kyauta ba sai ya biya ka ba ma daidai abin da kai zai baka ba a'a idan kai ɗaya sai ta bashi goma shine talaka wannan mafi karanci kenan amma Allah ta'ala wa yuzaifu lahu adhafan kaseera in Allah ya gida masa allinka allinka allinka man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha ka duba karamci irin na Allah in kai sabo a ce ya rubuta masa zunubi daya shi ma sai an jira ka san mala'iku ne guda biyu tare da kai ɗaya yana bangaren dama ɗaya yana bangaren hagu to shi na bangaren dama shine oga shine mai bada umarni shine shugaba na hagu shine mai rubuta laifuka wannan shi ke rubuta lada to idan za ya rubuta sai ya nemi izini ya a ci a ɗan jira ko zai tuba amma wannan da an yi sai a ce rubuta masa goma in kuma ikhlasanka yanzu muna iya yin aiki mu biyu da ni da ramma. idan ya fi ni ikhlasi kuma duka Allah ya karɓi ayyukanmu ni sai a ce a bani goma shi kuma a bashi ɗari bakwai ya danganta ga ikhlasin mai ikhlasi lokacin da ya aiki kuma Allah ba ruwansa da wani tarin karatun ka ko abin in dai ka yi abin da ka yi wannan da ka yin ka san hukuncin Allah a game da shi ba sai ka fi kowa karatu ba sai Allah subhanahu wataala ya sa a rubuta maka lada linkin ba linkin wani kuma kana sallah Allah yana sa maka albarka wani yana sallah Allah yana tsine masa wataƙila sau ɗaya kuke saboda me saboda ainihin sallarka kana yi don Allah shi kuma yana yin sallar don wani da Allah ka ɗaya san yoyin kowa za ka gama mun tsaya a masallaci an yi sahu a bayan leman. kowa da niyyarsa kowa da ikhlasinsa kowa da kushu'insa an gane ko kaga yanzu ga azumi ya zo ga goma ƙarshe ma ta shigo ƙololuwa kenan ana nan masu yamma ana ta rabibi ana ta tsere kowa yana ƙoƙarin ya ga daren nan da ya ya zo yana wani abin da yake saban Allah ne saboda kada da kadari ya wuce ya wuce ba sai ka kwana kana sallah ba a'a ba a ce kai wai ka kama sallah tun daga bayan sallar isha shikenan har gari ya waye ba ka a ba haka ake nufi ba idan kai sallar ka kai tarawih ɗinka in kai tare da liman ko kai kai dai duk ɗaya ne amma dai wanda yake jin ba zai iya ba in ya koma gida to yayi tare da liman ya fi masa amma kana jin zaka yi manzo Allah ya ce afdalu salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba duk sallar da ba ta farilla ba wanda kai ta a cikin gida ta fi lada Abin da ake gudu kar ka ƙi tare da liman nan kuma ka je gidan ba kai ba saboda ka idan kai sallah tare da liman kai shafa'i ka wutiri nan kai ka. in ka samu dama kai ta karatun alkur'ani yana da kyau in za ka iya hangare waye kana karatun alkur'ani ba ta ne karka yi ba amma ina so in sa in ce kada ka ɗauki wannan a matsayin sharaɗi wai sai ka yi gaba ɗayan daren kana ibada ba kai baccin kwaminti ɗaya ba shine ka amfana da lalle turkadari a ba ka bane idan ka yi sallolin ka yi sallar isha a cikin jama'a ka yi tarawihinka ka yi shaba'i da wuturi ka yi komai duk abin da ake na ibada ka yi katsin kana da niyyar kai karatu alkurani ka yi wani abin da kake iyawa je ka yi baccinka can wajen asuba ta ku ta doso sai ka tashi ka yi na fulfilinka ka yi sahur ɗinka sannan ka je masallaci a sallar asuba tare da kai to ka raya wannan daren kuma duk alkhairin da yake Allah yake bayarwa a daren laitar kadar zai baka ka samu lokaci dai a wannan dare ka tabbata ka ga yawa Allah bukatunka wa ambatna fiya min kulli zawjin karim ko tuna lokaci to abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kusure kuma Allah ta'ala ya yafe mana sallallahu wa wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in to yan uwa bayan haka biya a wajen tafsiri an samu tallafin marayu na naira dubu bakwai da naira talatin da biyar naira dubu bakwai da naira talatin da biyar sannan akwai alhaji ahmad muhammad mai magani ya aiko da taimakon marayu na naira dubu ashirin Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka alkhairi Allah ya sa musu albarka a cikin dukiyarsu Allah kuma ya sa albarka a cikin abin da suka bayar Allah ya karɓi ayyukanmu Allah waɗanda yake ‘yantawa a cikin wannan wata Allah sa da mu a ciki, Allah ya fi mana dukkanin mu. Ba tambaya? To, subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.